Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya na yau talata shi daga watan Yuli shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. Yau talata ne dai hukumar sufurin jirage ta rasha ta ce an samu baraguzan jirgin da yake dauke da mutane 28 wanda ya bace a yankin Kamchatka a kudancin kasar. A yau talata ne Jamus ta rage takunkumin tafiya kan Birtaniya da kuma wasu kasashen turai guda hudu wanda ta kakaba saboda bullowar nau'in Delta ta COVID-19 mai saurin yaduwa. an tuhumi waɗansu mutane tara a hong kong da zargin ayyukan ta'addanci bayan da aka kama su suna ƙoƙarin haɗa bama-bamai a gida kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tsokacin da wani jami'in gwamnatin ghana ya mana a kan bullar sabuwar nau'in coronavirus ta delta mai saurin yaɗo wanda tuni ya ce an dakile ta gwamnati ne shirye da dukkan matattakin da ya kamata ko me ya kullum ko yanzu wani jeriya ce ban ma ya fito duniya to gwamnati ta ne ta ma shirya kan wannan addini majalisar dokokin kano ta yi karin haske dangane da matakinta na dakatar da shugaban hukumar karban korafin jama'a da yaki da rashawa ta jihar kano barista bahuyi magaji majalisa ke da hurumi akan duk abin da yake hamma a cikin dokar sama ta ce idan majalisa tana bincike bai sai bincike ba zama kashe ya tafi ya huta wata guda kwamitin mai je ya bincika ya san me dalili bayan haka za ku ji fashin baki da farfesa bube na maiwa na jami'ar yofa a kasar senegal ya mana akan yadda 'yan siyasa a kasashe bakar fatan afirka su suke yi wa amanar talaka rikon sakaidan kashi muna kuma dauke da shirin noma arziki da baballe zai gabatar muku to sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau talata ne dai hukumar sufurin jirage ta rasha ta ce an samu baraguzan jirgin da yake dauke da mutane 28 wanda ya bace a yankin kamchatka a kudancin kasar masu kula da zirga-zirgar jiragen sama sun daina jin ɗuriyar ƙaramin jirgin kiran an-26 da ya tashi daga garin petropavlovsk kamchatsky kan hanyar shi ta zuwa falana Hukumar sufurin jiragen ta ce an samu baraguzan jirgin ne kimanin tazarar kilomita biyar daga filin jirgin saman inda ya kamata a ce ya sauka. A yau talata ne Jamus ta rage takunkumin tafiya kan Birtaniya da kuma wasu kasashen turai guda hudu wanda ta kakaba saboda bullowar nau'in Delta ta COVID-19 mai saurin yaduwa. cibiyar robert koch hukumar lafiya ta jamus ta ce an cire kasashen birtaniya da portugal rasha india da kuma nepal daga rukuni masu babban hadari game da nau'in cutar coronavirus mai yaduwa cikin iska zuwa yankuna waɗanda cutar ta shafa wannan canjin yana nufin matafiya daga waɗannan ƙasashe za su iya kaucewa killace kai na dole idan sun ba da shaidar sun yi allurar rigakafin covid-19 yayin da waɗanda ba su yi rigakafi ba za su killace kansu na tsawon kwana goma za a rage zaman killace kai zuwa kwana biyar idan sakamakon gwajin ya nuna mutum bai ɗauke da cutar Firaminista Boris Johnson ya sanar a ranar Litinin cewa gwamnati tana shirin kawo ƙarshen kullen baya-bayan nan a ranar sha tara ga watan Yuli duk da ƙaruwar nau'in cutar coronavirus mai yaduwa ta sama. bayan da gwamnati ta kasa cimma burinta game da kaiwa wani matsayi na rigakafin corona kafin zagayowar ranar samun 'yanci. Yau talata shugaba Biden zai sake kira ga waɗanda ba a yi wa rigakafin ba da su karɓi alluran domin kare kansu da kuma wasu daga cutar corona. Musamman wannan sabon nau'i na corona da ya zama abin damuwa. ana sa ran biden zai yi wannan jawabi ne a fadar white house dangane da shirin rigakafin covid-19 da nuna damuwa kan karuwar nau'in delta da ke kara yaduwa a fadin kasar gwamnatin biden ta so cimma burin ganin kashi 70 cikin 100 na manya a amurka sun karbi rigakafin alluran covid-19 kafin 4 ga watan yuli Cibiyar kula da cututtuka da kuma rigakafi ta Amurka CDC ta ce a ranar Juma'a kashi 67 cikin 100 sun karbi allurar farko na COVID-19, kashi 47 cikin 100 kuma sun karbi duka alluran biyu. Shugaban ya bayyana cewa an samo nasara a taron murnar zagayowar ranar 'yanci a yammacin ranar Lahadi a fadar White House. inda shi da mai ɗakinsa Jill Biden suka samu damar gaisawa da mutane dubu ɗaya da aka gayyata da suka hada da ma'aikatan agajin gaggawa da ma'aikata masu mahimmanci da kuma ma'aikatan tsaro. To madalla, kafin mu kawo muku sauran labarin da muke ɗauke da su. A makon da ya gabata ne gwamnatin Ghana ta sanar da bullar sabuwar nau'in cutar Corona Virus ta Delta mai sauri yaɗo da aka fara gano ta a India, inda tuni mahukunta suka ce sun yi kokarin shawo kan lamarin. Dr. Yunusa Usman Muhammad masanin kiwon lafiya ne kuma mai baiwa mataimakin shugaban ƙasa shawara ya mana ƙarin haske akan matakan da gwamnatin ke ɗauka yana mai cewa. Wannan abu haka hankalin kowa na tashi. Abubuwan da ke gudana kan Eh, a wasu kasashe a nan kuma da an gaji an yi kowa ya yi ba ma ma'aikata na ciwon lafiya da kuma hanka mutane sun ba da shawara a ƙara taimakawa wurin tsaro saboda waɗanda ke shigowa tun da yawancin abubuwan da ake samu ana samu shi ne ga waɗanda ke shigowa da wannan shi ne ainihin abin da yake amma dai ba wanda Eh, ya ji ya ɗauke shi da wasa eh, hankali tashe yake saboda abu ne da yake ya shigo ba a san da shi ba sai iya yadu to iya yadu kuma tashin hankali ya zo ke. To jin bullon wannan nau'in corona na delta um, akwai wani ƙarin matakai da gwamnati ta ɗauka? Insha Allah irin matakan da gwamnati ta ɗauka game da irin abubuwan da ke gudana kan haka ne ya sa an ka iya an ka gano wasu da ke shigowa cikin ƙasa ake dakule su kamar wannan da ya bayyana to saboda tsauraran matakai da gwamnati ta ɗauka eh, wurin shiga da fita na ƙasa da baki ɗaya sama da ƙasa da ruwa Ga waɗannan duka an kyautata na'urori na yin binciken masu shigowa gari da masu fita ai koronan da baki ɗaya matakai an ka ɗauka na ƙasa gabaki ɗaya yadda al'amarin yake tafiya kenan to kan haka ne ake iya a gano wani abu da watakila ba a so to shi sa yadda al'amarin yake gwamnati ne shirye ta ci da ɗauki dukkan matattakin da ya kamata ko me ya bullo ko yanzu wani variant daban ma ya fito duniya to gwamnati ta nemi ita ma shirya kan wannan abin yasa ko yaushe gwamnati shirye take ta ɗauki matattaki sauran abin da ya saura ya saura ga mutan gari to accept kamar wannan abu lalle akwai shi ya kamata mutum ya kiyaye abin da ya saura kenan To ya batun matakan da hukuma gwamnati take ɗauka na batun kariya yadda za ka duba wasu wurare saka ga kaban ana taruka amma an manta da batun takunkumi da sauransu in za ga masu takunkumi za ka ga wato manya kadai ne masu faɗa aji amma talakawa sun sake wannan batu na kare kansu da kuma kare saura menene ko kuma wani irin matakai gwamnati ke ɗauka na karfafa wannan matakan kariya. da shi wannan abu da ke faruwa game da matakai na kariya gwamnati kullum waɗanda an kaɗi biyaman nauyin kula da wannan al'amari suna ƙoƙarin yi ma mutane gargadi kullum cewa wannan abu tabbatacce ne kowa ya kiyaye. To amma hali na ɗan adam mutum yana jin ana cewa abin haka ne. yanzu akwai waɗanda har yanzu ba su yadda kan akwai ba za su nuna maka cewa abin duk karya ake yi gwamnati kawai ke neman ta karɓan kuɗin yana ci. Dokta Yunus Usman Muhammad kenan masanin kiwon lafiya kuma mashawarcin mataimakin shugaban ƙasa. Yanzu kuma ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. an tuhumi waɗansu mutane tara a Hong Kong da zargin ayyukan ta'addanci bayan da aka kama su suna kokarin hada bama-bamai a gida. 'Yan sanda sun bayyana yau talata cewa an kama mutanen da suka hada da maza biyar da mata tara 'yan tsakanin shekaru sha biyar zuwa talatin da tara da suke kiran kansu jaruman kwarai jiya litinin. Shida daga cikin 'yan kungiyar ɗaliban makarantar sakandare ne. Babban sufritandan 'yan sanda Steve Lee na sabuwar rundunar tsaron birnin Hong Kong ya ce kungiyar tana kokarin hada bama-bamai ne da wani sinadari mai hatsarin gaske a wani daki da suka keɓe a gidajen kwanan ɗalibai. Lee ya ce kungiyar tana shirin dasa bama-baman ne a wurare daban-daban na birnin Hong Kong da suka hada da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da tashoshin jiragen ƙasa da kotuna da kuma wuraren tara shara ya ce 'yan sanda sun kuma kwace tsabar kuɗi dalar amurka dubu sha ɗaya suka kuma toshe ajiyar banki ta kuɗi da ya kai dala dubu tamanin da suke kyautata zaton yana da alaƙa da ayyukan ta'addanci an kuma kwace waɗansu kayayyaki da suka hada da tsarin gudanar da aikinsu da kuma shirin barin birnin bisa ga cewar hukumomi yanayin kudancin florida ya fara muni yayin da guguwar elsa take nufar jihar yau talata da ya sa aka ƙara sa ido kan yiwuwar fuskantar guguwa da iska mai ƙarfi a jihar da ke yammacin amurka bisa ga cewar cibiyar kula da guguwa mai ƙarfi ta amurka banda guguwa mai ƙarfi da ruwan sama cibiyar da ke a miami ta ce akwai yiwuwar fuskantar iska mai tsanani da za ta yi barazana ga rayukan al'umma da kuma haifar da ambaliyar ruwa an akarar da al'umma kan yiwuwar fuskantar ruwan sama mai tafe da guguwa mai karfi daga egmont key da ke gabashin tekun florida zuwa tekun steinhatchee ana kyautata zaton samun ruwan sama kama daga tsakanin inci uku zuwa biyar da adadin shi zai iya kaiwa inci takwas zuwa gobe laraba a faɗin jihar baki ɗaya jiya litinin gwamnan jihar ron desantis ya faɗaɗa dokar ta ɓaci da aka kafa a jihar zuwa ƙananan hukumomi da dama a jihar da ake kyautata zaton guguwar za ta shafa yayin da shugaban amurka joe biden ya amince a kafa dokar ta ɓaci a jihar kafin saukar ruwan. To madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi karin haske dangane da matakinta na dakatar da shugaban hukumar karban korafin jama'a da yaƙi da rashawa ta jihar Kano barista muhi magaji. sai dai masana dokokin kasa a najeriya sun yi tsokaci dangane da guguwar dakatarwa ke tafiya da kujerun shugabannin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwali kusan makonni biyu kenan takaddama ta kunno kai tsakanin ofishin babban akawun kuɗi na jihar kano da dakataccen shugaban hukumar yaƙi da rashawar barista mu yi magaji bayan da ya ki amincewa da wani sabon jami'in mai kula da hadadar kuɗaɗe da ofishin akawun kuɗin ya tura hukumar. akan ta sanya babban akawun ya mika takardar korafi ga zauren majalisar dokoki kuma a litinin dinnan majalisar ta yi mahawara a kan batun tare da umartar barista muhi magaji za ku daga kujerarsa domin gudanar da bincike kamar yadda honorable labaran abdul shugaban masu rinjaye na majalisar ke cewa ai doka ce ta section 20 ta financial management ta ba kanta janar dama ya tura dukan akantan zuwa kowace ma'aikata don mu tabbatar masa da adalci ya muka ce to ya tafi ya huta wata guda kwamitin mai je ya bincika ya san me dalili kuma yana tabbatar wa duniya cewa za mu yi masa adalci kuma za a kira shi shi ma ya faɗi dalilinsa da yasa ya ƙi yin aiki da shi. me yasa ba ku ce da gwamna da kansa tun da shi ya naɗa shi ya dakatar da shi ba za ku bincike. ai ita kanta anti corruption kashi saba'in da biyar na dokarsa tana karkashin majalisar dokokin jihar kano ne na haka majalisa take da hurumi akan duk abin da yake hamma a cikin dokar sama ta ce idan majalisa tana bincike bai sai bincike ba kamata a ce daman duk shekara a dokarsa ta da aka yi masa a ce duk shekara yana kawo majalisa rahoto akan abin da yake aiwatarwa bai taba ba majalisa dokoki rahoto ko sau daya a shekara shida nan kenan dama shi mai laifi ne a wurin majalisa a bashi da wani laifi a wurin majalisa tana majalisa ba ta kama hidon wancan laifin ba da wannan laifin ya taso hanya ko sigar dakatarwa domin bincike na neman zama al'adar kawar da shugabannin hukumomin gwamnati daga mukamansu a a Najeriya ciki kuwa hadda na yaƙi da rashawa. alal misali shugaban hukumar efcc na farko da na hudu wato nuhur bado da ibrahim mago dr nasiru adamu aliyu san ya yi fashin baki game da daukar matakin dakatarwa ta fuskar shari'a ba lalle ba ne a ce wai doka ce take da matsala amma abin da za a fahimta shi ne duk mutumin da aka bashi mukami akwai wanda ya bashi mukami kuma doka ba za ta taɓa sa kai ba haka ba tare da ta ce idan an ba mutum mukami kuma ga wani da wani za su duba abin da ke check and kenan kuma ba za ka ce kuma babu matsala din irin tamu ta Najeriya ba to amma kaga in ka lura misali su ma kansu kuma waɗanda ake bawa shugabanci wani al'amura wani sa'in sukan wuce maka idarawa amma in ba cin haka ba sai ka ce wayannan mukamai suna da wuyar rikewa domin saboda halin shugabanci bincike to amma abin da nake so ka sani akan harka ta dakatar da mutum suspension kenan ko a shekarar ta wuce 2020 kotun ɗaukar ƙara wacce take kano akwai shari'a da aka yi tsakanin professor haruna abdu kaita da kuma federal university dutsen ma governing council ta kara jaddada cewa dakatar da mutum yayin bincike suka ce kotun koli ta ya faɗa ta ƙara faɗa wannan wani abu ne da ya kamata ma a dinga yinsa idan har abu ya tashi domin saboda a adalci kuma abin da suke cewa shine ya kasance an tabbatar da adalci idan an bi sawu an ga mutum nan ba shi da laifi shi kan aikinsa abin jira dai a gani shine ko dakatarwar da aka yi wa barista muhi magaji za ta yi daidai da irin ta malam nuhur bado da ibrahim magu ko kuma akasin haka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton farfesa Abube na maiwa shehu malami ne a jami'ar Diouf a ƙasar senegal ya ce kasashen afirka na da kyakkyawar makoma musamman idan 'yan siyasa na zamani suka shuɗe to akwai yiwuwar masu biyo baya za su kwatanta adalci wurin rikon amanar talaka kamar yadda muke gani a kasashe da suka ci gaba to sai dai cewa yake eh muna tahiyar hanwainiya ne amma ba ta riga tabba ko kasashe mayya mayya na turai da sauransu su ma haka suka kwaro tahiya ce wanda ya zama to ba ta gaugawa ba ce da sannu sannu ne ake gini wato idan ka zo ka aza tubale na ɗaya sai ka bari har ya bushe sa'annan ka sake ɗora wani haka gina take to gina ƙasa ma kamar haka ne wato a sannu sannu da tayar hanwainiya mutane gaugawa ce suke akwai zamanin da za ya zo muna da rai ba mu da rai amma zamanin za ya zo inda za mu hau tafarkin demokarasiya na gaske da gaske inda ya zamanto duka irin ababen da yau muke allah wadda da shi sai ka ga ya wanke sam sam sam tun ba yanzu da ya zamanto ba kasashe waɗansu sun fara nunawa ah, yanzu al'umma sun fara ganewa da cewa da katin su na zaɓe katin su na zaɓe ko da yake akwai magudi katin su na zaɓe abu ne mai muhimmanci yanzu mutane da yawa sun gane cewa da ka gani idan aka zo kawai sai a ma mutum barazana sai ya kada kuri'a aka zo ta kai inda ake sayan kuri'a to akwai zamanin da za a zo na taɓa ji eh, sula mai tama dan eh, masani na Kano yana faɗi ya ce akwai zamanin da za ka zo da kuɗin na kama a ce maka to ba a so ma bancin akwai zamanin da za a karɓewa kuma ba a yi abin da kake son ba to za a zo lokacin da nan nahiyar mu ta afirka ko da yake mutane da ba su karatu ba nan nahiyar mu ta afirka za a samu mutane waɗanda ya zamanto in suka taso su kawai sun bi ta hanyar gaskiya ne sai ka zo da kayanka a ce maka ba a so wuce da kayanka ko ko maimakon ma ka zo ka ba mu shi ka je ka gina ƙasa da shi wato fahimta ne za a zo wa da sannu sannu sannu sannu kamar yadda na haɗi takin hawainiya ne to kana ganin an kusa wannan lokaci koko a don saboda ganin yadda su manyan 'yan siyasa ba su mai da hankali wuri inganta ilimi wanda mutane za su iya su yi tunanin da ya kamata har a kai ga wannan matsayi wanda idan ɗan siyasa ya ba daidai ba jama'a za su fito su nuna mai lallai ah, ba za mu goyi bayanka ba saboda rashin gaskiya da rashin adalcinka. wato a yanzu eh, shugabannin namu wata shimfiɗa ce shimfiɗar nan idan ya zama ta wuce wata sabuwar shimfiɗa ta hau to abin za a sauya wannan shimfiɗa wadda take iko mu yanzu shimfiɗa ce wadda ya zama to wato sun taso ne a cikin milkin kama karya sun taso ne a cikin milkin eh, handama da sauransu wato suna kwaikwayon abin da da su suke nan suna hange wato ko da suka shiga suna adawa ma wato so ne suke su kai ga gidauniyar domin su amfani kansu to wannan gurbin za ya wucewa wani sabon gurbi idan ya zo shi dole ila tilas za a yi aiki da ka'idodi na demokrasiya kuma hawa yau da ka'idodi na jan kasa cikin adalci. a gaida farfesa bube na maiwa na jami'ar yufa a kasar senegal har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da shirinmu na gaba noma tushen arziki noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata Muna tattaunawa da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu, kan wani kudurin doka da ya gabatar da ya tsallake karatu na uku. Kudurin da zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman wacce za ta kula da harkokin noma a ƙasar, kama daga ba manoma tallafin kayan aiki da basussuka domin inganta harkar noma. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya. Fadina Dauda ta fara da tambayarsa kamar haka. Wani abu da ke da muhimmanci a harkar noma shine batun iri. A wasu ƙasashe, saboda ingancin iri, zaka ka tara cewa nomansu yana haɓaka sosai. kuma ana samun ribar nomar ban sani ba wannan gidauniyar za ta yi la'akari da wannan wannan rigima na maganar iri ba lallai sai mara gidauniyar nan ba ai akwai hukuman kula da iri na kowane irin abin da ake nomawa a najeriya a turanci suka suna kiran shi national city council kuma suna karkashin ma'aikatan harkar noma ne kuma kwamiti ina ke dimi abin da suke yi to a nan kawo yanzu ba a samun isassun iri a lokacin da ya kamata a samu saboda karanci na kafofin samun irin da muke maganin nan idan ana son manomi ya huta kuma ya samu biyan bukata wurin abin da ya shuka biyan bukata ranar girbi to dole sai an samu iri mai nagarta ko me yake son a shuka irin da ta zama mai nagarta to samuwan iri mai nagarta a ƙasar nan ba sauƙi ke da shi ba su hukuma na samun ingancin iri yadda ba manoma ba su da halin su samu iri da zai ishi ainihin manoman ƙasar nan da ka je wani wuri wanda dawa yake nema irin dawa yake nema irin waken suya wani ke nema irin rogo wani ke nema irin masara wani ke nema irin shinkafa wani ke nema irin alkama wani ke nema to ainihin wannan ma'aikatan ko wannan hukuma na samuwan iri a najeriya karfinta da wadatan aikin bai kai na samuwan iri da najeriya take manoma da suke bukata ba saboda haka sai suka samu 'yan kasuwa masu zaman kansu aka ba su lasin ko aka ba su rajista da son su yi to yin wannan yana da kyau amma kuma samun aiki da dokoki da ka'idodi da ba da iri mai nagarta to nan kuma ake samun matsala to iyaka muna tsawatarwa ne da gurgudu ana kuma bi ana binciken abubuwan da ake faruwa inda aka je kuka muna gaya wasu hukuman wani ma da samu damuwa yana gaya hukuman misali ne kaina na sayi waken soya iri na waken soya daga wani kamfan a zaria iri guda ne oda aka kawo mini iri na wasu da yawa kuma saya shi kenan da aka shuka a bankar sai ga an sa an kawo mini waken soya iri uku iri daban-daban uku a gona ta na kira su zo sun gani su ce za su dawo ni ma kenan wallahi ta har yau ba su dawo ba har yau ba su dawo ba to ni an haka bari kuma nomi da ke karkara wanda bai da gatan da ni nake da shi misali to saboda haka akwai damuwa a wurin samuwan iri mai nagarta to amma ba duka ka tarka lalace ba akwai wuraren da kiɗa suna dan fafaka suna dan kokartawa ma samun irin daidai gwargwadon hali amma da sauran na aka ba wani babban kalobale da ke addabar manoma shine na tsaro musamman a wannan lokaci to ka yadda a yi sulhu ta ce ai baka ji ba ai matsalan shine an bar jaki ne ana dokan teki tun can fil azal hancin zaren muka saki to amma masu wanda abin ya dogara gare su dogara Allah da gare su suna abin da Allah ya sauke musu yi amma idan aka samu rashin jituwa ya kai halin da muke ciki to fa samun zama daidai gwargwadon abin da ya kamata na amfani da hankali to kada mu yi saurin guje mashi domin idan kana abu abu ya kici ya kici ya ce magani daga ciwo ya ki magani duk magani ya ki bai warke ba to ya neman rai ne to wani abu an shi ba shekara ɗaya ba ba shekaru biyu ba shekaru uku ba hudu ba ba biyar ba ana wani abu guda kuma kullum sai kara lalace abin ke yi to ina ganin kila a wanda suke kawo shawarar a samu zama a yi sulhu wasu irin mutane ne wani irin shaida na yan na su ba su na wurin amincewa da shawarar suka bayar sannan gwamnati haƙƙi na gwamnati ne ta ce ita da kuma ta yadda ba kuma shi mai ɗaki shi ne wanda ke gwamnan jiha ko ke shugaban kasa ya fi kowan mu sanin ko ya kamata fi kowan mu sanin damuwan abin da muke ciki to saboda haka ba zan iya cewa eh, eh, ya fito ya fito ga dangana ce ya za a yi sulhu ba to amma fa a yi tunani a kai shawara ne wanda yake kada a yi watsi da shawaran kawai haka a yi tunani a kai. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sanata abdullahi adamu da kuma wakilin mu abuja madina dauda sai Jul ladas Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla a gaida Muhammad Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa salam VOA Hausa. Hakika sace-sacen mutane da kashe kashen mutane da ba san hawa ba ba san sauka ba a jihar Kaduna abin ya yi yawa. Gwamnati kuma ta kasa daukar matakan kawo karshe Don haka muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana maganin su daga kawu mai ruwa bajuga da Sale Muhammad Isa bajuga. Sako na gaba ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. ya ce salam voa hausa maganganun da gwamnonin kudu suke yi wajen taron da suka gudanar na dole ne a yi amfani da mulkin karba-karba kuma dole ne bayan shugaba buhari ya gama wa'adin mulkinsa shugabancin najeriya ya koma kudu a gaskiya wannan magana abin tar da allah wadai ne domin a mulkin demokuraɗiyya babu dole dole sai mulkin soja sako na gaba ya fito daga shehu adamu rijau ya ce mun ji gwamna nasiru yan rufayi na kaduna ya ce zai cire ɗansa daga makarantar gwamnati saboda kar a sace shi wato yana nufin su talakawa su ci gaba da tura 'ya'yansu ana sacewa kenan koko yana nufin a najeriya ran wani ya fi wani ne allah ya kyauta kuma ya ji kanmu ba don mun mutu ba amin sako na gaba ya fito ne daga jamila ado salati goma ga nabi rijau da fati ado salati goma ga nabi rijau suka ce voa hausa zance da gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa ya yi cewa ya cire dan shi ahmed daga makarantar gwamnati saboda yan fashin daji na kokarin sace shi ko kaɗan bai zo mana da mamaki ba domin dama mu talakawan najeriya mun daɗe da sanin cewa allah ne kaɗai ke son kura ba masu awaki ba don haka mu dai fatan mu shine allah kai mu shekarar 2023 lafiya domin mu ga yadda kowane shugaba zai girbi abin da ya shuka sai kuma sako daga aliyu muhammad dan fulani jihar zamfara ya ce salam murya amurka hakikar sata jami'an kiwon lafiya da jarirai a garin zariha a jihar kaduna wannan tsantsan rashin imani ne da fatan allah ya kubutar da su cikin sauki da salama sako na karshe na cewa assalamu alaikum voa hausa ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a kullum a ƙasa ta najeriya wani babban abin tashin hankali ne muna fatan allah ya tausaya mana ya kawo mana karshen waɗannan miyagu da suka hana mu sakat da dukkanin matsaloli da suka yi wa ƙasar nan ɗaurin butar malam amin daga haruna boda in kaibo jihar jigawan najeriya to madalla yanzu ko hanifa ce ta dawo da takaitattun labaran duniya shekaru tara a Hong Kong da zargin ayyukan ta'addanci bayan da aka kama su suna kokarin hada bama-bamai a gida. 'Yan sanda sun bayyana yau talata cewa an kama mutanen da suka hada da maza biyar da mata tara 'yan tsakanin shekaru sha biyar zuwa talatin da tara da suke kira kansu jaruman kwarai a jiya litinin. Shida daga cikin 'yan kungiyar ɗaliban makarantar sakandare ne. Babban sufurtandan 'yan sandan Steve Lee na sabuwar rundunar tsaron birnin Hong Kong ya ce kungiyar tana kokarin hada bama-bamai ne da wani sinadari mai hatsarin gaske a wani daki da suka kebe a gidajen kwanan dalibai. Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariyar sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hanifa kabiru isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie lazarus gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan lokacin baba ya yako makeri da na shirya na gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya sai mun haɗu a cikin shirinmu na dare salamu alaikum